Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana Shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa kungiyar MENA ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai ta kai matakin wasannin gaba da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ke gudana a ƙasar Gabon. Muna ɗauke da bayani kan farashin cimaka a kasuwannin Nijar. Hukumomi sun rufe wurin neman zinariya na tamu a Departement ɗin Sayi. a shirin musamman za mu ji farashin kayayyakin masarufi a yayin da rage kwanaki kaɗan a soma azumin watan ramadan Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, ƙungiyar MENA ta 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai ta samu tsallakawa zuwa wasannin kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai da ke gudana a ƙasar Gabon. Imenar sun yi nasara a gaban 'yan ƙasar Tanzania da ci ɗaya da nema jiya Lahadi a birnin Farjanti a wasannin ƙarshe na rukunin B. kasar Nijar za ta kara da ƙasar Ghana a ranar Laraba 24 ga watan Mai a Port a wasannin kusa da na ƙarshe. Malik Kudize jami'i mai kula da yada labarai a hukumar kwallon kafa da ke tare da wannan kungiya wata hukumar kwallon kafa ta Fenifut ya yi wa Suman Ahmadu ƙarin bayani. Ya kamata da farko a tuna karawa biyu da 'yan wasan MENA suka yi tsakanin Angola wanda suka tashi kunnen doki ci biyu biyu sannan kuma karawarsu da suka yi da 'yan wasan Mali wanda shi ma suka tashi ci biyu da ɗaya. To waɗannan karawa biyu ne suka harzuka masu horar da su na yin nazari da tunani ya ya kamata 'yan wasan na MENA su yi ƙoƙari a gaban abokanin karawarsu a mataki na gaba inda a shekara wadda suka yi da Tanzania ya ba su nasarar lallasa 'yan wasan Tanzania da ci ɗaya da nema. Sannan abin da ya shafi armashin wasar ƙwallon ƙafar da aka buga sai ka ce a yamai ne. Ganin yadda 'yan Nijar mazauna ƙasar Gabon suka fito da fifi domin kawo goyon bayan su ga 'yan wasan ƙasar Nijar tun daga farko har zuwa ƙarshe wanda ya kai ga 'yan wasan MENA na ƙasar Nijar suka samu nasara. Haka kuma wannan nasara ta bai wa Mena damar samun tikitan shiga gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa ga shekaru goma sha bakwai da za a gudanar a watan Oktoba na dubu da goma sha a ƙasar Indiya. Ƙasashen Ghana, Mali, Guinea, wato Niger su su wakilci nahiyar Afirka a wannan gasa. Hukumar 'yan sanda ta farin kaya ta sallami Ali Idrisa ɗan ƙungiyar farar hula kuma darakta general na gidan talabijin da rediyo labari a yau ɗin nan bayan da ta sake gayyatar shi. amma za ta ci gaba da kula da lamarin da ya shafe sa kamar yadda wasu daga cikin abokan tahiyarsa suka bayyana ana zargin sa ne da tura jama'a zuwa wato sta da kayar baya a cikin wasu bayanai nasa da aka wallafa ta shafukan yanar gizo ranar asabar da ta gabata bayan da hukumi suka haramta shirin waran da suka wato suka soyi. a yau ne hukumar sadarwa sai ta girka wani kwamitin da aka dora wa nauyin tana da wato kundaye uku na dokoki. Manufar wannan shine cike gibin da ke akwai a fannin tallafawa rediyoyin karkara da kuma makamantansu da kuɗaɗe har ma da kofin yada labarai da ke wallafa wato labarai ta hanyar intanet. wadda kundin doka na uku kuma ya shafi yanayin aikin 'yan jarida wakilan kafin yada labarai na ƙetare da kuma yadda za a baiwa waɗannan kafin yada labarai wato izinin tafiyar da aikinsu a cikin ƙasa shugaban hukumar sadarwar abdulman usman ya yi wa gunga muhammad ne karin bayani wannan zaman taro shine na girka kwamiti wanda cikin kwana goma za su rubuta wasu takarda uku wanda ake ce ma avant projet de loi na harko avant projet din nan ya shahi finansaman na radio na karkara associative ko kuma communautaire na biyu kuma shine avant projet na press and link kamfanonin watsa labaru na zamani na yanar gizo na uku shine avant projet na kamfanonin watsa labaru na ƙetare eh, wa'annan kamfanonin watsa labaru na ƙetare suna iya su turo mutane 'yan jarida su zo su yi aiki nan ko kuma su ma su zo su girku a nan ƙasa to wannan takarda da za a rubuta ita ce za ta ba da bayani kan ya ne kamata a ba su incin yin aikin shine maharin wannan zaman taro da muka yau Wato kun sare mm, wato Murtala Mamman Musa kenan jami'i a ma'aikatar ko kuma a hukumar sadarwa sai ba wai shugaban hukumar ba kamar yadda ni bayyana. A yau ministar kyautata rayuwar ɗiya mata da kare yara ƙanana ta ƙaddamar da wani shirin ilmantar da wato 'yan mata matasa a cibiyar mata ta godiya a maraɗi. Wannan dai shine matakin shirin na uku domin ganin wato matan sun sami incin kansu a Nijar ta hanyar karatu da kuma samun horo ba taƙaitawa. Wata manufar shirin kuma shine rage yawan aure lokaci bai kai ba da kuma ɗaukar ciki ga ƙananan wato 'yan eh, mata. Minista wato Madam Albakar Zainabu Taribako na ɗauke da ƙarin bayani. Me yasa aka zaɓi Maraɗi? Saboda jihar Maraɗi ƙididdiga ta nuna cewa kashi 43 cikin 100 na mata 'yan kimanin shekaru 20 zuwa 24 sun yi aure kafin shekaru 15. Sannan kusan kashi 80 cikin 100 an yi musu auren ne kafin shekaru 18. A cikin jihar Maraɗi da yawan mata da suka kai su 500 da suke a cikin gundumar ɗan isa mayayi shiratawa da kanan kashe ma da rumfa dukansu sun amfana da horo a cikin wannan tsari na ilimi. Sana'a cikin wannan cibiyar sun samu tallafin iyayensu da suka yi saurin ganewa sakamakon illa aurar da yara ƙanana kafin lokacin su kai. Saboda idan ba su fuskanci matsalar yoyon fitsari ba, to sukan iya tafiyar da zamantakewa su ta gari ba tare da sun fuskanci matsaloli ba. Kwamitin kula da tsaro a yankin Sahel ya soma zaman wani taron ƙasa da ƙasa yau da safe a Bamako babban birnin ƙasar Mali dangane da bututun da suka shafi tsaro a yankin Sahel da Sahara. Taron ya haɗa alƙalan shari'a, jami'an hukumar 'yan sanda da ƙungiyoyin fararen hula kan taken hulɗa da tattaunawa tsakanin 'yan ƙasa, jami'an tsaro da kuma hukumomin shari'a. Muhammad Kaka Tuda ɗan ƙungiyar farar hula da ke cikin tawagar Nijar ya yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani ta wayar tarho. wannan taron taro ne wanda kungiya ce take kalkashin jason sahel ta shirya kuma wannan taron ya kumsa mutane wanda suka zo daga niger daga mali daga burkina daga mauritani da kuma chad to cikin kwana biyar kinnan yau ne aka bude taron kuma za mu tattauna tsakanin mu a wajen zuwa kwana biyar har zuwa juma'a muhimmancin shi ya za a yi ya zamanto a maido tsaro harakan tsaro a cikin kasashen mu kuma ba za a yi wannan harakan tsaron ba dole sai an kama ma hannu juna yadda ake bari kun san da ujiya suna gehen su suna aikin su yan jarida suna gehen su yan polis suna gehen su yan shari'a suna gehen su to ya za a yi wayannan mutanen duka za su taru su hada junan su shine muka ga na abun yana da illa sosai ya za a yi a hada karhi a gami a kan shi ne muke nan ga tattauna A cikin watan Fabrairu da ya gabata ne aka gano wani wurin neman zinariya a yankin Tamo na Departement din Sayi a jihar Tilibiri. sai dai labarin da ke zo mana ya nuna cewa hukumomi sun ɗauki matakin rufe wannan wuri sau'i wato saba'in da biyu bayan haka mutane kuma sun ɓace daga wurin farfensa wato jibo musi musa ya yi amadu ƙarin bayani kan dalilan wato rufe wannan wuri ta wayar tarho. A ranar shekaran jiya an samu wani haɗari wanda ya kai ga asarar rayuwa da kuma ɓacewar kayayyakin shama'a a wurin da ake haƙar zinarin, inda aka kwatanta mana an samu haɗari wanda ya rutsa da wani. Dangace da irin waɗannan matsaloli ne da ke faruwa aka ba mu izini da mu ɗauki mataki wanda ya kai ga rufe wannan wurin. Mun rufe wurin ne kwata-kwata saboda yana cikin gandun daji da aka keɓe wanda ake kula da shi, wanda idan aka bar shi jama'a to akwai yiwuwar gandun dashin ya bace A yayin ziyarar mu mun ba da kwanaki uku domin a tayar da dukkanin jama'a da suke wurin. A hali yanzu dai kashi cikin ɗari na dajin babu kowa. Kuma nan zuwa maraice muna tsammanin ba za a samu abubuwa da dama ba a wannan wajen. Ma'aikatar Sima mai kula da bada labarin farashin kayan abinci a kasuwanni ta fitar da rahoton ta a makon da ya gabata. Rahoton ya kawo labarin cewa farashin cimakar ya hau sama a kasuwannin Nijar. Muntari Muhammadu na dauke da cikakken bayani a wannan rahoto. Ma'aikatar da ke kula da ba da labarai a kan kasuwannin cimaka cewa da sima ta bayyana cewa farashin cimaka ya hau ba kamar yadda aka san shi ba, inda ake sayar da buhun hatsi mai nauyin kilo 100 a kan jika 23 da dala 100 zuwa jika 33 da dala 100. Sannan yankunan da abin ya shafa su ne ingingimi Bilma Agades Tawa, inda ake sayar da buhun hatsi a kan jika 28 zuwa jika 30 63 da dala 100. A cewar ma'aikatar Sima wannan hauhawar farashin cimaka ba a saba ganin irinsa ba, kuma Sima ta ce akwai yiwuwar waɗansu kayayyakin masarufi su yi tashin goron zabo saboda faɗuwar naira a Najeriya da kuma ƙara samun yawan mabukata musamman ma a cikin lokacin azumi duka da cewa akwai damar shigo da cimaka ta hanyar Burkina Faso da kuma Malabil na ƙasar Benin. Ƙasar Nijar ta fi sahun sauran ƙasashe wajen tunawa da ranar wato yau ta halittu daban-daban da ke a doron ƙasa wato kuma ranar ta duniya. Takin ranar bana shine mabambantan halittu da yawan bude ido mai ɗorewa. kasashen duniya na ganin cewa wata dama ce ta kawo haske dangane da mahimmancin yawon bude ido mai dorewa a haɓaka tattalin arziki da kuma tattalin halittu daban-daban da kuma amfani da su ministan muhalli mustapha garba ya yi bayani dangane da irin kokarin da ake yi a nishar a wannan fanni sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. tumar la yanzu kuma sai shirin namu na musamman a yayin da ya rage kwanaki kaɗan a suma azumin watan ramadan abokin aikin habibu garba ya yi tattake yau zuwa kasuwar jemage a nan yamai domin ganin yadda hada-hada take da kuma sanin farashin kayayyakin masarufi ya kuma haɗa muna rahoto wanda muntar muhammadu ya fasara. kayan kirki Yan kwanaki kalilan suka rage a fara azumin watan Ramadan tuni kasuwar Jemage da ake sayar da kayan miya da ke nan mai ta cika ta batse da masu saye da sayarwa akwai isassun kayayyakin masarufi musamman ma waɗanda aka fi amfani da su a lokacin azumi kamar sukari mai lemun tsami da dai sauransu sai dai citta ce take wuya a wannan lokaci a cikin cikin kasuwanni. 'Yan kasuwar sun tabbatar da cewa ba za su ƙara farashin kayayyakin ba a yayin watan azumi. Eh, sikari da mai da sauransu. To yanzu dai a cikin wanga lokaci da muke sikari kaɗai na ni gada ya ƙara kuɗi cikin kayan da yadda nisan sikari ɗaya ne dama shi kuma ko kana azumin yanzu yana da 'yan kuɗi ya dama ya ɗan ƙara kuɗi kaɗan. To da muna sai da kilo sisan yanzu ko ya huce sisan don sisan sankanta ake sai da shi. Fake shi na nan dai mil shi in mutum ya ce ma ƙara ya yi niyya na ya gaya maka haka amma dama mil faran yake ko da wani lokaci tun ba yanzu ba mil farin yake mai shi na nan firin shi dai yadda na san shi firi mai bai ƙara ko dala ba dama firin shi tsohon firi dai na muke saida shi tun na kwanaki mai wisan da ne muke saida litar har yanzu kuma yana nan wisan shi ko bido mai sanki litir yana katimir sankisa. Sai dai ra'ayi tsakanin 'yan kasuwar da masu saya abin ya bambanta, inda masu saya suke cewa komai ya yi tsada. Misali maimu wacce ta zo sayan kayayyakin, ta ce kayayyakin sun yi matukar tsada, inda ta ce watakila wannan yana da nasaba ne da kusantowar watan azumi. To wallahi gani nan cikin kasuwa amma fi na ga kamiyan duk sun tsada, paske da tomat fresh in ka sai shi yana da yawa amma yanzu kaɗan ne da ita albasa ba ma zancen ta har akwai inda suke cewa ke bisu sai da maka kaɗan ma sai par kilo suke sai da ma yanzu kamiyan da sun yi tsada sai da a hankali dan saboda azumi na kusa ko to wallahi ni ina iya cewa saboda azumi ne fa sai lokacin da azumin bai zo ba kai ma kayan akwai su da sauki mai yanzu dai dai yawan ga zuwa azumin dai ne bismillah sai dai a hankali a satin da ya gabata ministan da ke kula da sha'anin kasuwanci Sadu Saidu ya mika kira ga daukacin dukkanin 'yan kasuwa da kada su ƙara ƙara farashin kayayyakin masarufi a yayin watan azumi. Madalla masu haramu ƙarshen shirin damu kenan na maricin yau zan bar ku tare da gungun Muhammad Anthony ya kama ku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. Atliberi tare da Radio Tebose. A kan lamba da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da biyar gajeren zango. Adifa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.